إن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق وتنزل الحجة شين وتانا شابيو أتكين وتنم مسلنتي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 28 ga watan 8 shekara 2017 a wannan masallaci dake nan bypass masallacin Abu Ubaida ta bin Jarrah masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri Allah ta'ala ya dawo mana da shi lafiya kamar yadda aka sani yau muna gabatar da karatun al'aqidatul tahawiyya yau ba za mu yi karatun al'aqidatul tahawiyya ba la'akari da muna goma farko na watan zulhijja kuma bayan sallah da sati biyu insha Allah mun yi karatu ba za mu yi karatu ba sai bayan sallah da sati biyu insha Allah za mu dawo mu ci gaba da yin karatu kasancewan goman da ake ciki din nan na zulhijja su ne goman da suka fi kowane goma a cikin ranakun duniya matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa Allah madaukakin sarki ya rantse da su a ya ce, wal fajiri wal yanin ashi Allah ya rantse da alfijir ya kuma rantse da kwanaki guda goma yayin da darere na duniya goman ƙarshe na watan ramadana sun fi kowane darere daraja saboda a cikin wa'incin goman ne ake samun daren lailatul ƙadari kamar yadda a cikin nan goman ne ake samun wunin arfa da haka wunin arfa ya fi dukkan kowane wuni na duniya kamar yadda daren lailatul ƙadari ya fi kowane dare a duniya shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wani kwanaki inda na duniya ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi son aiki a cikinsu irin wannan goman da muke ciki na ainihin wato farko a ƙarƙashin wannan mutane sun riga sun saba da al'amura na ibadu da ake gabatarwa ta wanda suka zo suke ƙoƙarin cewa ana zuwa da sababbin abubuwa za a bata addini kuma su suke zuwa da sababbin abubuwa domin nan ƙasar kowa ya sani ya shahara idan aka ci goman nan ta zo duk mutumin da zai layya da ka ga yakan yi kokari ya kame dangane da yin aski ko yanke kumbarsa da makamantan irin wannan to sai aka zo da da'awar sai ai wayannan abubuwan sababbin abubuwa ne za a fito da su to tunda muka fara tattaba wasu matsaloli a baya na yi alkawari ga mutane cewa za mu fara karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya ga musulmi kuma mutane sun yi ta bibiya daga sassanin duniya yaushe ne wannan karatu zai fara da aka yau za mu fara darasi na ɗaya kuma idan mun fara darasi na ɗaya watakila zai iya zama darasi an na dari ma da aka yanzu in ka saurari na ɗaya to ka jira darasi na biyu zai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Ƙur'ani lokacin da ya kawo maganan abin da ya faru tsakanin annabi Dawu da jalu yake cewa fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daud jaluta Allah ya karya waccan rundunar da izinin Allah ta yadda daud ya kashe ainihin wato jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha sai Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan Allah yana amfani da wasu mutane ba ya tunkuɗe wasu to la fasadatil ardu da yanzu ƙasa ta riga ta lalace shi yasa sheku abdullahi cikin tazyinil waraqat yake faɗa yake cewa li kulli fir'auna qaga musa Saɗa, wa ali wa qadiyatin asad aliyan tanfaji duk lokacin da aka samu wani musa wani fir'auna mai katuwar san wanda ya daga ya wuce gona da iri to sunna ce ta Allah kuma sai kaga ya ajiye masa muta mai katuwar sanda wanda zai maganin sa wannan sunna ce ta Allah duk sanda aka samu wani gwabjejen dan bid'a wanda yake jin ya da ba mai iya tunkararsa sai kaga Allah ya taso da wani wanda ba a ma san shi ba yana gefe ya magani shi amma Allah bai barin abin ya tafi haka shi yasa zaka ga da zarar wasu sun bude tasha ta banna tuntuko hours sai kaga wasu kuma sun bude tasha ta alheri tuntuko hours saboda ka'ida na walawla daf'ullahi an-nasa ba'adahum bi ba'adin ba don Allah na amfani da wasu mutane bai tun kuɗe wasu idan wasu sun kawo ɓanna, ya yi amfani da wasu su tun kuɗe ɓanna su kawo gyara Allah ya ce na fasa da ardu da yanzu ƙasa ta lalace to shi yasa dusan da aka samu wani ya tashi ya ɗauki guduma yake so sai ya baje sunnar manzon Allah to sai kaga kuma Allah sai ya kawo wanda sai ya amfani da su ya ba sunnar annabin kariya ya hana ba za a rushe ta ba shi yasa sai ya ce wani kulli fir'auna ga musa sata duk lokacin da aka samu wani fir'auna wanda ya yi cimbe ya wuce gona da iri to sai allah ya kawo mai musa mai katuwar sanda ya aje mai danye maganin shi haka allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa a suratul hajji eh, ya ce udina lillazina yuqataluna bi annahum bulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka yaƙi su aka fitar da su daga gidajen saiwa su tashi su ya rama domin Allah subhanahu Ta'ala yana da iko ya kawo musu ɗauki da agaji da taimako ya ce alladina ukhriju min diyarihim da haƙƙin illa an yaqulu rabbuna Allah Waɗanda aka fitar da su daga gidajen su, babu wani laifi laifin da suka yi kawai saboda sun ce Allah ne ubangijinsu Allah ya ce walaula dafu Allahin nasa ba'dahum bi ba'din ba don Allah yana amfani da wasu mutane ba tun kuɗi bannar wasu mutane ya yace la huddimas sawami wa biya'un wa salawatin wa masajidu yuzkaru fiha smullahi kafira Allah ya ce, yace wala yansuranna manyan manyan surhu Allah sai ya taimaki wanda suka taimaki addinin shi saboda inna Allah laqawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne sannan Allah subhanahu wata'ala ainihin wato mabiyayi ne to shi yasa idan ka tashi za ka yi difa'i ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah sai ce inna Allah ya dafi wa alillari na amanu in akwai imani to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yana difa'i dangane da masu ainihin wato imani a baya mun shayin wasu maganganu wasu magana ta musu zafi saboda kamar yadda na sha faɗa a wannan majalisi wasu shaksiyasu na wasu ya fi su sama da addini ni kuma yana faɗa maka ban cire maka babu istisna'i babu malamin da ya rabu da addini addini ya samu daraja duk malamin da ka sani shi ya rabu da addini ya samu daraja in kuma akwai malamin da shi ne ya rabu da addini addini ya samu daraja ka kawo shi duk malamin da ka sani a shi ya rabu da addini ya samu wa kuma da zai saki addinin wallahi sai ya wulakanta to ba kuma yadda za a yi idan mutuncin malami ya ci karo da addini to dole a taka mutuncin malamin dan addinin ya sha haka kuma duk wani malami da ka sani wallahi shi ya rabu da annabi ya samu daraja ba annabi bane ya rabu da shi ya samu daraja idan mutuncin malamin da na annabi suka ci karo dole a taka mutuncin malamin dan annabi ya tsira bai yiwa a ce kuma za a bashi kariya ko da annabi zai tozarta wallahi bai taba yiwa in ko kaga ana irin wannan rufa-rufar da ta dalisin to ka tabbatar wallahi akwai nifaka da munafunci a zuciyar mutane to shi yasa wannan mutumin na yi karatu a sakkwata na wajen awa biyu ƙarƙashin wa kazalika na fassilul ayati wa littaskabi na sabilul mujrimina wannan mutumin ya zo yana so zai yada ifsadi a bayan ƙasa ba addini yake karantawa ba saboda ni ina roƙon Allah wannan kujerar da yake kanta Allah ya shirye shi idan kuma ba zai shiri ba to Allah ya kawo fitinar da zaka kawo da shi daga kan kujerar Allah ya kawo wanda zai zauna a kanta wanda zai karantar da mutane sunnar annabi Muhammad amma na rantsi da Allah ba sunna yake karantawa ba ruguza ta yake domin duk mutumin da ya zo yake so ya baje hadisan annabi bayan malam ya karantar da mutane cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya gawa shi kuma yanzu ya ce hadisan nan wai fitina masu kikawa ko ba kusan tashin hankalin da ake ciki ba ne, munazarar da muka yi da wancan ɗan ƙur'ani ne, sai shi ya ɗibi wasu daga cikin shigohin mutumin nan yana mun hujja da su don ba a tashi an kara addini ba so kake a baje addini da sunan sunna to ana nan ana turka-turka kwanan nan an masa tambayoyi guda biyu ko an masa tambaya ɗaya a majalisi guda biyu wanda na san wanda suke bibiye da harkar social network sun ji abin da ya faɗa hadisin umma salma kawai yadda ke ya ɓata rai ya ce an soke hadisin ba za a aiki da shi ba kai waye na farko idan ma ana maganin karatu ne na aji ka ba hadisi ba ne ka bari wanda suka karanta hadisin su su fito su yi magana sai an soke hadisin to sai ya ce an soke hadisin bari mu ji me yake ainihin bayan ba a kan shi da wanda zai gayya ba zai yanke kumba ba da wasu ba shi haka a jikin shi har sai ranar da yanka bamba shi don da suke da ba ya ana cewa da an yi kawo da ba na salama abin sun cewa wanda ke yi wa layya to kada ya wanke gashin shi da wani abu na fatan jikin shi ko kuma kumba har sai ya yi layyar sa zai wanke ta ba na hadisin hadisin aisha radiyallahu anha ya soke shi aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da hadiya daga madina zuwa makka ba tare da hajji ba kuma bai haramta musu duk wani abu da mai hajji ke shi sai ka duba da ta da nan ba magana cewa ba ya kai layya a wannan ita ce maganar da ya faɗa ya dake ya ce wannan da ba musamman hadisi ne da an riga an soke shi ba aiki da shi kuma ya ce babu a littattafan fikihun malikiya ke yana muka faɗa mutane muka ce wannan mutumin bai san karatu ba kawai an sa son zuciya ne tun farko bai cancanta ya hau kujerar ba aka zo aka dora shi ta fuskar jarabawa a ilmance sanda aka zo aka tattauna wanda ya cancanta ya kujerar malam jami'ar wasu suke amfani da son zuciyarsu suka ce sun nan da Allah ba yadda za a yi malam jami'ar ya kujerar ya tafsi ba shi ya zo na biyu ba akwai wanda ya zo na ɗaya malam alasa sa'id a jarabawa da aka shi ya zo na biyu amma suka amfani da damar su kuma kun san san malam alasan sa'id yake kan kujerar ba mu samu wannan matsalolin saboda kowa ya san nauyinsa ya fi a gidan karatu ba mu samu wannan matsalolin to kawai haka yadda ke ya bata ya cewa an soke hadisin un musulma to ba mu san kowa ya soke shi ba a ƙa'ida ba ka yin da'awar cewa yanzu yana da iko a ƙur'ani kawai ni a kankin kaina in ci aya kaza ta soke aya kaza ba tare da dalili ba musamman yan boko sai sun ji tsoron Allah domin suna girmama reference tunda kai ba annabi ne da Allah ya aiko ka ballantana a ce mana wa ma tanziqu anil hawa in huwa illa wa wa ya kamata in ka faɗi magana a addini ka ce a littafi kaza shafi kaza malam wani ya ce malam wani ya amma ba za ka faɗi magana ba kai ka ce ba a yin kaza ko ana yin kaza yadda ka san annabi ne sai Allah ya aiko mana kai bai yiwa ba a yin addini haka to da ka yau ba ni da iko in fito in ce aya kaza ta soki aya kaza sai da dalili kuma sannan kafin a ce abu kaza ya soke kaza aka ko ake duk ɗalibin da ya san karatu ya san ba ka ake idan a zahirin hadisai ko ayoyin qur'ani suka samu ta'arudi cin karo to na farko kokarin ake jami'i tsakanin su Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce wa annabi laysa alayka hudahu walakin Allah ya hadi man yasha'u ya dawo nan yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim nan ya ce kana shiryar da mutane nan ya ce ba ka ba. bai yiwa in zo kawai in ɗauki ayar da ni nake ganin za ta ƙarfafa ra'ayina in ina da ra'ayin annabi bai shiryawa ne in riƙe ta in ce ita ce hujja ta sai dai in nemo nan da Allah ya ce ba ka yi me yake nufi can da ya ce yana yi me kake me yake nufi sai a haɗa tsakanin ayoyin guda biyu sai aiki da su amma ba ɗaukar ɗaya za a yi ba a yi da ita ko kuma kawai in ce a'a ai wannan aya ta sokewa ka soke wannan ba a yi mai ilimi haka ba a yi to mun karanta da ku a nan wajen a cikin mai al'adidatu sahiha wannan na mala su mun karanta ana kuma mu karanta ba mun karanta mala bakar kuma Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa cikin abin da ya faɗa a farkon wannan littafin ya faɗi cewa inna ma ma'arifatu dini ta'tamidu ala ma'rifati ma'ana kalimatin shahada yace sanin addini ya dogara ne akan sanin ma'anan kalmar shahada wa huma sune la ilaha illallah muhammadun sai fa ma'ana la ilaha wallahu a'lam sai yace la ma'budu bi haqqin illallah babu wanda za a bauta ma da gaskiya an bawa ba sai yace wa ma'ana muhammadur rasulullah sai malam ya ce ai tilkal ibada waccan bautar da za a yi ma Allah allati la yastahiquha illa Allah wanda ba wanda ya cancanta sama ko ƙasa a bauta masa illa Allah sai Allah sai ya ce la takunu bi ra'ayi ba a bauta ma Allah da ina gani ina gani yace wa kama yuhibbuha al kuma ba a bauta ma Allah kamar yadda shi mai bautar yake so yace bal hiya kama yuhibbuha al-ma'bud yadda shi wanda ake bautawa yake so haka za a yi sai ya ce wa walidhalika saboda wannan ne arsala rasulahu muhammadan Allah ya aiko mana annabin sa annabi Muhammad li na kaifa abudu dan annabi ya karantar da mutanen duniya ya za a bauta ma Allah sai ya ce fa kullu man abada duk mutumin fa kullu man yuridu an yakuna abidan lillahi haqqan duk mutumin da yake so ya zama mai bautar Allah na gaskiya in ji malam sai yake fala ya sa'uhu bayyana watarsa bai yi wa illa an ya ta'allama risalata Muhammadin sai in ya koyi sakon da Allah ya aiko annabi da shi yace ya amalu biha fi ibadati rabbih ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala wajen bautar ubangijinsa malam yace wa kullu man abada Allah bi ghairi ma ja'a bihi Muhammadun falam ya abudullah hakikatan duk wanda ya bauta ma Allah in dai ba ta hannun annabi bane yace to bai bauta ma Allah abinda malam ya faɗa ba kenan a cikin wannan to wannan ita ce tambayar da aka yi masa ta farko a nan to sai aka ce wai an rikice ba a gane ba to dama tunda ba magana ake ce ilimi ba Allah ce mana allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da dama an sauka daga ka'idar ilimi zaka ga da an kawo rawa mutane wa zasu

suna kalmar fuqaha za ka ga sallallahu alaihi wasallam fuqaha aka koma kufa zuzu kai kwa kawai ba shi kenan maimakon fuqaha ba sai a koma kwa ba kawai shi kenan tambayar da aka yi da haka za a ji gashi nan an sa kashku shi ba wai ya yi shigo sai matsala ma ya ƙara ƙarin bayani dangane da kaza kaza kaza kaza kaza to bari ku ji fuqaha din da yake magana ai shi yasa duk wanda ya san malikiya wannan ba muktasar bane idan kana maganan karatu a fiqhun malikiya ka zo kan muktasar ba an zo kai ba abinda mai muktasar yace zai yi shi akan abinda fatawar al-imam malik yake kansa yace zai muktasar shin wannan matsalar akwai ta a cikin muktasar ko babu zan zo in yi bayani akai shi yasa muke faɗa mutane wannan mutumin ba karatu ya sani domin inda ya san karatu ba yadda za a iya ce wai babu wannan abin saboda ya saba wa mazhabar malikiya kaza kaza ba daidai bane bari mu ci gaba da jin shi kuma maballa da al'adun sani za ka yi hadisin shi a kai da wanda yake ka fahimtar shi Kara tabbatar da cewa akwai fuqaha mu a wannan ƙasa fikin musu na fikin ma imam malik ibn anas fikin wanda ya ce a nan kasar mu fikin mu shine fikin al-imam malik to yanzu mutanen da ke rayuwa a makka da madina a madina ba nan al-imam malik ya rayu ba sun watsar da malikiyar ta kaf ba sa sai suka ɗauko mazhabar ambaliya suke al-imam ahmad ba a madina yana ba a wata kasa yana yana kenan ya hukuncin su da suka watsar da maliki ya saka ɗauko wata banza inda malikun yana yi idan suka bauta ma Allah Allah zai karɓa ko ba zai karɓa? ba eh wanda wanda yake da wannan ra'ayin ka tambaye shi su sun watsar ma ga baki dai ba sa maliki kuma a madinan malikun yana kuma ba sa sai ya buga misali ai ba yadda za yanzu ko qur'ani ne yana da mazahiru akwai kanun waye idan yanzu na zo zan ja ku sallah nan da saba wa shi ba eh da kowa ya san nan kasar washi ake daga baya hafsi ya zo ya danne washi ko bai danne ba kuma idan na ja ku sallah magarba ne yi wani ne sallar ita ne hafsu sallar ta kuma ba To wani dalili ne a addini Allah ne ko annabi ya nazarta wa mutane cewa idan abu ya saba wa makama na addini shi na kuma makama wani ne amfani shi waye Allah ne shi ko annabi an yi kuskure Allah ka jika mala bakar bari mu ci gaba da shi mutanen Madina so sa ba sa cewa mun wani abu sai abin da ya tabbata ya inganta kuma aka aikata shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi suna zuwa zuwa ko'ina ku duba kitabul ashiya da ke yanka an maka bayani hukuncin da sunnatul wajira an maka bayanin dabban da ake yi an maka bayanin lokutan da ake yi ga abinda kuma ce ba su don maka bayani amma ba a maka bayanin cewa in kai niyya malikiya za ka ga kitabul uthiya an yi bayanin wajibobinta sunoninta amma ba za ka taɓa ganin inda aka yi maganar kar a yanke kumba ba kar a aske gashi saboda haka yi faɗa ya ce ba, bal da bubi malami hudi bi ilmihi wa lam ati tawil mutum ka zo ka karyata abinda baka sani ba baka karanta ba ai ba yin haka bari mu ci gaba da yi salama ba in kana son wanda shi ka kai shi ne ba to saboda wai mutanen madina ba sai aiki da hadisin ummu salma zan faɗa mai a nan wajen wannan hadisin na ummu salma da yake so ya soki shine ma ɗaya daga cikin dalilan malamai na cewa layyan ba wajibi ba kuma in ka koma cikin muslim kamar yadda zan karanta yanzu a ɗaya daga cikin isnadan da shi al'imamin muslim ya kawo a cikin marwaita hadisin akwai al'imamin malik ka je nan faɗi lambar hadisin a muslim sai ka duba sai ka duba ai ba yin karatu haka yi ba a yi Ta yace hadisin da aka rawaito fa ta yi in ka tambaye su da dalili su ka kuna hadisin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam layya mazu Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta rawaito yakan aika hajiya ragon layyin su sai ce ga shi kyauta a kai shi Makka a yanka kuma wannan bai haramta mishi duk wani abu da yake an san halal suka ce to wancan ya rushe domin wancan abin da ke cewa to kaga da yake sun aka ce da wannan hadisi ne aka ce ya rushe sai faɗi wannan suka ce sun rushe haka ake ka zo ka rena wayan mutane ka ce kawai hadisi kaza bai inganta ba saboda a hankali ma da zai wai a hankali abinda malamai suka ce wancan hadisin hukuncin sa daban ya shafi magana ta hadaya ake wannan kuma magana ta ya ake kuma kowa ya san hukuncin hadiya ga mai aikin hajji daban hukuncin layawa daban abinda ake magana ke bari karasa ba ka yi tafin ba kuma ba ka asala shi masu ta'awilin hadisin nan sai su ce eh tashabbuhan kana kwaikwayo da wa mai ihrami sai ce ba inda kana kwaikwayo da shi kamar yadda ba za ka yi kuma ba kuma ba za ka sa turare ba haka kuma ba jima'i amma kada a yi wancan kayar da a sa turare komai kayar da a yi shi wannan hadisin da ya zo da kuma samun ma'arif mai karo da shi da kuma tabbatar cewa suna bata yi bata tafi a kan shi ba wai annabi ya faɗa ba amma kuma suna ba sai ka rasa nan mai sunna duk dalibin ne karanta hadisi ko usulul fiqh ya san ta'rifin sunna shine ma sabata anin nabi ko ma sadara anin rasulullah ma sadara ma sadara anin nabi sallallahu min qawlin aw fi'lin aw taqrir amma annabi ya faɗa ba akwai sunna soliya ba wannan hadisin da annabi ya faɗa ai sunna ce ta magana amma yana cewa wai sunna ba ta taba akai shi ba shi a gurin shi ko annabin ya faɗa akwai wasu mutane da su za su yi abubuwa a aiki da shi ko nan ya faɗa ya tabbata ya faɗa idan ba su abubuwa ba magana ban za su ba za a yi da aka sai ya zama to an ajiye mutanen da su ake auna annabi ya yi daidai ko bai daidai ba maimakon annabi za a auna da mutanen mutanen sun yi daidai ko ba su daidai ba a'a annabi za a dinga aunawa da mutanen sun yi daidai ko ba su daidai ba ka kalli wannan da mutunci bari mu ci gaba da shi kun rigima ce rigima ce ka je ka kwakulo shi ka ce mutane wanda ke da niyyar yanka rabon allah ke so a yanka rana ta goma cikin wayannan kwanaki goma kuma ba aikin da allah ya fi so kamar wannan yankan duk abin da za ka yi na azumi da kyamun lai ba abin da allah ya fi so kamar ranar goma ka yanka rago rurba gaggare ka da kuma iyalinka tare da yanka ragon ne ba Allah ya ce lalle na lillahi da kuma hawa la ilaha ba ya ce da naman da ragon duk Allah bai da alaka da su walakin yana da kuttakawa abinda Allah yake da alaka da shi shine tsoron Allah ne daga cikin saboda haka in annabi ya faɗa abu ko an san dalili ko ba a san dalili ba ko an gano hikima ko ba a gano hikima ba ko wasu su tawili ko ka ai tawili in abin wajibi ne a bar shi a wajibin shi in mustahabbi ne mustahabbi ne wannan ita ce ka'ida ko ba abin da Allah ya so kamar shi in ka yanka wannan rago da wannan niyya ka ci ka ba kara, ka samu ladan ka cikakka ba wani abu da ya rage nan wannan abu da baka yi ba a zo a kara maka sai ka je idi da aka yi ba kamar za ka yi a kusurta ne a ƙara shi wanda a zo a ƙara maka da aka yi sai ka ji idi waye zai ƙara annabu ka yake wannan magana amma kaji yana magana wai an ƙara yadda ka san wata magana ce wacce ba ta cikin addini wani yana ita ba wannan rashin mutuncin ba annaba ake wannan rashin mutuncin ba amma wasu dankin Allah duk wannan abu su suna ganin dan me za ka yi magana bai kamata ba shi ne ta hawa suka ce a'a abin da ake so ran idi ka je da kwalliya ka yanke farcen ka kai askin ka ka sa kayan ka ka sa ne turare ka zo tasfas idi ranar farin ciki da murna ba ranar da ci da kumba ba ko fahimta saboda haka muna ce musu ku ɗebo hadisai da ba ku san da suke ba kuna shigo da shi nan ƙasar Allah ya kawo fuku. Wala ne a bar ɗebo hadisai da ba a san inda suke ba ana shigo da su. Kai ka ce ba hadisan nan kamar babu su a littattafan musulunci ke irin sa ne. Kuma hadisan nan ba suna cikin sakin musulunci. Da ragowar littattafai na hadisi su kirmi ne sa'in da makamantansu. ka ga magana a bar ɗebowa ana shigowa da su yadda ka san babu su a addini yanzu ake wa yanzu ake kirkira su shi ne babban problem ɗin ba kaga wannan rashin mutuncin fa annaba ake wannan rashin mutuncin ba ka'a sun da mazhab imam malik ibn anas duk wanda ya shigo da wata fatawa ba ta wannan mazhab din ba ya zo ya kawo fitina shi sa aka ce a rubi wannan tambaya kaji duk wanda ya zo da fatawa in ba ta mazhabar malikiya ba ya zo da me ya zo da fitina to bari mu faɗa musu kuma ba su sani ba a cikin ahadari da ake karantar da mutane akwai ra'ayin da yake murjuhi ba duk abin da ke cikin ahadari bane ra'ayin malikiya in baka sani bari mu faɗa akwai abin da ana karantar da mutane a cikin ahadari a nan ƙasa amma ra'ayi ne na malikiya kuma a cikin ahadari. karantar da hadari fitina ne in ba ka san wajen bari na sani sai faɗa maka da guri kaza da guri kaza ba ra'ayin malikiya ba amma suke da karantar da hadari kuma suna jingina shi littafi ne nawa na malikiya wannan nan shekara ashirin ko talatin da suka ce ma ba za a yi ta ba ba za a yi ta ba to buɗe wannan hadisa da suke ba shi ne abin da samu nake tsananta musu wannan matsala ce mai sauki za ka yi mana kundin ka wannan matsala ce mai sauki za ka yi zuwa da da da da gashin ka ya fito wannan matsala ce mai sauki amma abin da samu ke kulle wannan kofa abin da samu ke kulle kofar nan kada ka shigo da hadisai cikin gonar fikihu da sunan hadis ka canza wa mutane ibada domin in ba mu kulle wannan kofan ba akwai hadisai daban-daban iri-iri kamar yadda aka shigo yanzu da wannan na kumba haka za a shigo da mace ta yi ne ka ji wani hadisin kumba shigo da shi kaga malam ta karanta da sahihi muslim din nan to ai malam ya shigo da shi ba shi karanta da mutane ba ya karantar da mutane kokarin ya karantar da su musulunci nan kuma ya ce musu karatun hadisi da shi aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ba to ko mutane sun ɗauko hadisi a musulmi suna aiki da shi ka ce wai ana shigo da wato irin wannan magana ba wanda bai karatu ba sai ɗauka cewa kamar hadisan babu su yanzu ake kirkirar su ake sawa cikin da tattabar hadisi shi ne a da wani zai ɗauka limanci da haka za a shigo da waɗansu fitinoni to ya za mu yi kula kofar sai mu ce a kai ba kai saka fassara sai ba ka bar wanda suke gaba su riga sun fassara mana kuma ba su ce kaga in wani bai isa fassara ba shi ma bai isa ba in nan gaba ne za su fassara da ce an soke hadisi sai ce ga wanda suka ce an soke hadisi amma kai ka ce wani bai isa ba kuma kai ba kamar da magabaci ba ka faɗa ba ai ne mutane ne wannan fasabbana za a ce muka mai aski ba domin za mu yi layya mun tsaya a kan wayannan fuka mun wadda da ilimin su haka sun tsaya akan wayannan fuka sun yi da ilimin su amma ilimin annabi ba za a tsaya a kan shi ba don ba a yadda da shi wannan shine kawai lazimul qawl an tsaya a kansu saboda an yadda da iliminsa amma shi annabi ba za a tsaya akan magana shi ba don ba a yadda da ilimin shi wannan shi ne kuma nan na faɗa na ce ba maliku da shafi'i ko abu halifa ko ahmad dan hanbali ba da annabi musa da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi isa da za su dawo duniya na rinti da allah su fatawa annabi fatawa ta su ba za su iya goya da annabi to bari mu ji ƙara shi kun fahimta shi sa muke tsanantawa akan haka amma dan baka yi yanke kumban ka baka je idi wani ma ya lura ba wani matsala ba ce balle a ce a rude amma da abin da za ku sai na fita yin shi ne yi ka ta yi ta cika duk kuma ka samu ladan ta bisin ba an fahimta yi to wannan shine jawaban da ya yi amma kuma sai a haƙuri da amsar da za mu bari an fahimta ai wani malami yana faɗa lokacin da ya zo ya rubuta wata manzuma cewa wa qaddim ahadisan rasuli wa nassahu ala kulli qawlin qad ata bi izai fa in jaa ra'ayu lil hadith mu'alidan rahi fatrah wastar min ana'i فهل ماء وجود البحر يكفي تيممه لمن ليس معذورا لدى فقهائه وهل يوقد الناس المصابيح للدياء إذا ما أتى رضع الدياء بديائه سيتي سلامي على أهل الحديث فإنهم مصابيح علم بل نتوم سمائه يتي وقدم أحاديث الرسول كقبات الدم النبي محمد wa nasabu da kuma abinda annabi ya tabbatar ala kulli qawlin a ata zaɗi zadi akan duk maganar da wani zai iya a duniya wata ta ci da ta annabi sai yace fa in ja ra'ayun lil hadith mu'aridan idan ra'ayin wani malamin ya zo ya ci karo da hadisin annabi Muhammad sai yace fa lirahi fatra ka dauki ra'ayin kai jifa da shi wastar min anahi ka huta da wahalar shi sai ya fa hal ma wujudul bahr yakfi tayammum billahi alaikum idan ga teku ga ruwa ana buƙatar kai taimama eh idan ga ruwa ga ka a bakin teku ina buƙatar taimama liman laysa ma'zuran lada fuqaha'i ga wanda ba shi da uzuri duk malaman fiqhun duniya sun yadda cewa in ga ruwa bai buƙatar kai me kai taimama to in ga maganar annabi Muhammad ta zama nassi akan matsala to maganar wani ba a buƙatar ta. ana sauraron maganan an wani ne in annabi bai da magana a wajen kuma bai yi wa maganan addini a ce wallahi annabi bai da magana bai yi wa. sai ya ce wa hal yuqidun nasu masabi aliddiya shin mutane suna kunna fitila don su ga haske idan ma a tare da uddihali diyahi idan hasken rana ya fito kana ganin ana kunna fitila akan yanzu ba dare ba fitilin nan kan titi ana kunna ka taba ganin gari ya waye rana ta fito a kunna fitila akan da nan ana buƙatar haske ka taɓa gani sai ce salami ala ahlil hadisi aminci ya tab gaisuwa ta ga ma'abuta ilimin hadisi fa innahum masabihu ilmin bal nujumu saba'i shi yasa al-imamu malik a rayuwar shi a aikace ya nuna wa mutane maganar annabi tana da bambanci da maganar kowa ranar da duk zai yi majalisin hadisi kowa ya san sai an kawata majalisin ya sa sababbin kaya an sa tunari an yi waye an yi waye saboda ranar za a yi hadisin annabi sannan ya zo ya zauna ba haka bane haka limamu imamu maliku yake al-imamu maliku har ya bar duniya ko yawo bai yi da takalmi a madina ya ce saboda yana jin kunyar ƙasar da annabi yake ciki ya dinga tattaka ta baka kai al-imamu maliku kunama kowa ya san wannan kisar ta zo tana harbin shi ana hadisin annabi ya kasa motsawa amma ranar da za a yi fito ba hadisi za a yi bai wannan me yake so ya nuna maka magana shi wacce shi ya fahimta a addini ba daidai take da waccan magana ba amma sai aka zo ana ta yin abubuwa to yayi maganganu masu tsawo wannan hadisi ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim ya kawo shi al-imamu muslim ya rasu hijira da shekara 261 yau al-imamu muslim shekara sanau da barin duniya muna dubu ɗaya yanzu da ɗari hudu da talatin da na yau al-imamu muslim shekara sanau da barin duniya kaga ya kusan shekara dubu ɗaya da ɗari bai duniya to yanzu wannan magana da ake cewa ana shigo da sababbin abubuwa dan Allah wani in yaji ba sai dauka hadisan nan kwanan nan ake kirkira su ba ake shigowa da su sama da shekara dubu ba bai duniya ba bai littafin nan ya kawo wannan hadisin babin nahi man dakala alaihi ashru zulhijjati wa huwa muridu tadhiyati babin da ke magana wanda goman nan na suka shigo yana nufin sai ilayya an ya akhudha min sha'rihi aw azfarihi shay'an ya kawo hadisi mai lamba ta 1977 daga sa'id ibn musayyib yuhaddithu an ummi salma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce idan dakhalat al-ashru idan goma suka shigo wa'annan kwanakin kenan wa arada ahadukum an yudahiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a wannan shine hadisi na farko sannan wannan hadisin ya tabbata banda littafin al-imam muslim a littafin as-sunan al-kubra ko a sunan sugura ta al-imam an wanda ya sa maka suna al-muntaba min sunan al-imam an ya rasu hijira 303 ya kawo a kitabu dahaya hadisi na 4364 daga sa'id ibn musayyib shi ma daga ummu salmar mata annabi muhammad al-imam ibn ya rasu hijira shekara 273 shi ma haka ya kawo babu man arada an yudahiya fala ya asubu fil ashr min sha'rihi wa azfari ya kawo daga ummu salman hadisi na 3149 hadisi na hudu ya zo a cikin littafin al-musnad na al-imam shafi ai muka faɗa maka cewa al shafi ahlul bait ne domin kakan al'imamin shafi yana daga cikin mutane guda shida da suka yi kama da annabi muhammad al'imamu shafi yana da musnad nashi ya rasu hijira 204 ya kawo a cikin musnad nashi wannan hadisi sannan littafi na biyar akwai musnad na alhumaini shi ma ya rasu hijira 219 ya kawo shi hadisi mai lamba ta 295 shi ma hadisin ainihin wato ummu salma sannan musnad na al-imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a wanda mutanen saudiya suke bin manhabar sai yanzu a cikin littafin sa musnad ya kawo hadisin na har wajeje guda uku al-imam ya rasu jira 241 ya kawo hadisin a lamba ta 26474 sannan a cikin littafin musnadud darimi al-imamu darimi ya rasu jira 255 ya kawo shi shi ma hadisi na tara. da casa'in da ɗaya sannan a littafin as lukubara ta al-imam al-baihaqi ya sake kawo shi a hadisi na mai lamba ta 4438 sannan sharhu sunna na imam al-bagawi wanda ya rasu hijira da 516 ya kawo babun idza dakhala al-ashr faman arada an yudhiya fala yamassa min sha'rihi wa zukrihi shay'an hadisi mai lamba ta 1000 da ɗari da ashirin da bakwai hadisin ummu salama shi ma sannan al-mu'jam al-kabir na al-imam ainihin wato at-tabarani wanda ya rasu hijira 360 shi ma ya kawo hadisin a lamba ta 557 wayannan malaman da suka kawo wayannan hadisan na faɗi littafi guda goma to a ƙa'ida in sai maganar addini haka ya kamata da ya ce an soke hadisin sai ya ce saboda malam wani a littafin shi kaza kuma a ƙa'ida ba ka cewa aya kaza ta ta aya kaza sai an san tari. yaushe wannan ayat ta sauka yaushe wannan ta sauka domin wacce ta zo daga ƙarshe ita take shafa wacce ta zo daga wa to haka a wajen naskun hadisi hadisin da ya zo daga ƙarshe shi yake shafa hadisin da ya zo daga wa daga farko amma kawai baka bayani ba kawai ka dake ka bata rai ka ce hadisi kaza ya shafe kaza ai ba a yin haka abinda zai ba ku mamaki na so in tuhu da littafin sharhun zarqani na wata na wata ta imamu maliku na san sharhi na zarqani shahararre ne a nan kasar to a je a duba al-imamu zarqani da ya kawo a cikin muwadda sai ya ce wal hujjatu lis-sunniyati ma rawahu muslim min tariqi shu'ba an malik an amru bin muslim ku duba da kyau ku je ku duba cikin muslim da al imamu shi mai zarqani ya tashi yin sharhi sai ce hujjan mu da muka ce layya ba wajibi ba ce sunna ce ya ce abinda al'imamu muslim ya ruwaito ta hanyar shuba daga maliku an amur bin muslim an sa'id bin musayi an ummu salma a cikin sharhi na zarqani na muwatta kenan kaga idan ya ce an soke hadisin kenan maganar cewa an soke layya ba mustahabbi bane ba sunna bane kenan ta zama me ta zama wajibi layan ai akwai hukuncin da malamai suka gina da hadisin cewa saboda annabi ya ce idan ra'aytum hilal zulhijja idan kun ga wannan wata na zulhijja ya balla wa arada ahadukum an yudahiya ɗayan ku yana so zai yi layya falyumsik an sha'arihi wa azfari ya kame daga aski gashinsa ko yanke kumbasa, wani muslim wa ghairihi min wajhin akhar an ummi salma marfu'an idza dakhala al-ashru ay ashru فأراد arada أن an فلا fala yamassu من min ولا wala شيئا shay'a da imamu zarqani ya kawo wannan hadisi sai ya ce fa fi a cikin maganan nan da annabi ya ce arada ba ya ce idan arada ba sai ya ce dalilun ala annaha ghayr wajiba dalilin ya akan cewa ba wajibi bane kenan da hadisin suka gina hukuncin cewa ba mai ba in ya ce an soke hadisin to sai kuma ya fito yanzu ya faɗa mutane ke layyaba wajibi ne dan da hadisin malamai suka dogara saboda annabi ya ce idza arada suka ce idza arada da ya faɗa wannan babi ne na istihbabi ba wajibi bane a ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi an fahimta ai to amma sai ɗauki hukuncin da yake so sai watsi da wanda wanda bai sa bai faɗi cewa kuma da wannan hadisin malamai suka gina hukuncin ba yadda na faɗa hadisin da al'imamu muslim ya kawo hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai ga isnadin hadisin wa haddathani hajjaj bin sha'ib haddathani yahya ibn kasir al-anbari abu gassan haddathana shu'ba an malik kun ga a cikin isnadin hadisin akwai wa al-imam malik amma saboda ba karatu yake ba bai sani ba sai ya ce kawai saboda shi iya wancan hadisin ya karanta kawai an malikun an ibn an malik an malik bin anas an amr bin muslim an sa'id bin musayyib an ummi Salma, salama anna nabi qala idza ra'aytum hilal zilhijja wa ara da arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa azfari wannan ita ce magana da yayi kun ga a cikin isnadan ɗaya daga cikin hadisan da al-imam muslim ya kawo a babu akwai al-imam maliku a ciki ko babu shi yasa su ɗan malikiyan na gaske saboda sun san akwai cikin hadisan da aka kawo a babu akwai ma hadisin da aka ruwaito daga malikun a cikin musulun din shi sa suka ɗauko wannan shi mai sharhin ya sa a cikin moda yana raddi yana kuma kawo dalilin cewa lallai da wannan hadisin layyan nan ba wajibi bace mustahabbi ce wannan kenan to maganar da ya faɗa ce wai a fiqh na malikiya wannan abin shigo da shi kai na rantsi da Allah wannan magana karya ne na farko akwai wannan littafin fiqhul ibadat ala mazhabil maliki wanda alhajja kaukab ubaid ya rubuta a shafi na 399 a mujalladi na daya da ya tashi kawowa sai ya kawo mayun dabulil mudaki abin yake zama mustahabbi ga wanda zai abinda malamai suka ce akan wannan hadisin da annabi ya kawo shi da siga ta hani wasu daga cikin malamai sai suka dauki hanin na haramci wasu kuma sai suka ɗauki hannun nawa na karhanci ne don haka su malamai sai suka tafi masu wannan fahimta cewa in dai ba wajibi ba ne to mustahabbi ne an gane sai ya kawo ta'khiru halki sha'r min sa'ir al Auta aw taqlim al-azfar ila ba'da ashr dhulhijja hatta yudhiya ya kawo magana mutum ya jinkirta aski gashin jikinsa da yanke umba har a cikin waɗannan kwanaki guda goma har sai idan an yi layya da ya tafi sai ya kawo kuma dalilin shi wannan hadisin na ummu salma ne ya zo a cikin littafin az na abul abbas shahabuddin ahmad bin idris bin abdul rahman al-maliki ash-shahir al-imam al-qarafi duk dan da ya san yake karatu ya san wane ne al-imam al-qarafi a gidan malikiya wannan littafin nashi az-zakhira ya kai wajen mujalladi 14 da ya tashi sai yake faɗa yake cewa qalan lakan al bi wujubi sunnati almu'akkada abinda ake nufi da wajibcin sunnan lahi yace sunna ce mai karfi wa qalahu sai ya kawo shinu sai ya ce wa ibn hanbal lima fi muslim al-imam ibn hanbal ya faɗa saboda abinda zo cikin muslim yace qala alaihi salatu wassalam idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhakki fala yamassa min sha'ari. sai ya ce fa wakala zalika li iradatihi wa qala sai ya kawo wannan magana sannan ga wannan littafin ba mu kasar Ka kaga inda ana maganar malikiya ne kakka ina ka zo kan muktasar ba ƙarya ka ƙare ba to ga abinda malam mai muktasar ya faɗa kafin mu kawo abinda shiru din muktasar suka faɗa gashi a duba nan babu fil me babin da ke magana akan layya sai ka babu sunna lil haji gaira me sunna lil hurrin gaira hajjin bi mina zahiyyat ya kawo maganar layya tunda ya kawo shi a nan yana nuna maka cewa yana daga cikin babu na sunnoni to da ya tashi ga maganar nan sai ya ce watar ku halke yana daga cikin mu babi na sunna na mustahabbi a mazhabar malikiya akwai barin aske gashi wa kalmin da kuma yanke umbali mudahi ga wanda zai laya ashirar zulhijja a wayannan kwanakin guda goma Ga shi a cikin muktasar in ma kana so ka dauki daidai gurin amma mutumin nan ya zo ya damu mutane kullun da buka buka yace babu kuma baka karanta ba ka ce babu wanda wannan amma a babu na ilimi ba cin mutuncin ahlus sunna bane ka zo kana ƙaryata abinda baka karanta ba wanda suka san kuma akwai shi dariya za su wallahi Eh? Wayan nan yan kun da suke karantar da muktasar ɗin wani kaga ya jinkira da kaya jan muktasar ɗin ka faɗi wannan magana ka ce babu a matsabar malikiya ba dariya za ba a ce ga shugaban wannan shine wani wanda ake ganin kusa ne a sunna yana da'awar sanin fikihun malikiya ya ƙaryata abu ya ce babu kuma ga abin a malikiya tsakaninku da Allah yanzu ba gashi ba wa tarku halqin wa qalamin li mudahi ashr zilhijja mai mutasar ya faɗa ko bai faɗa ba amma haka yace babu yace babu to shi yasa da na tashi kaga ba ma sharhi guda ne ba kaga wannan at-tasil ne li ma'anin muktasar al-khalil kare ka duba sharhi ne na muktasar akwai wannan gashi minahul jalil ala muktasar sayyid al-khalil ga wannan sharhi ne na muktasar mawahibul jalil min adillatil khalil wanda Sheikh Muhammad Muktar shinkiki ya rubuta mai adwa'ul bayan ga wannan littafin bidayatul mustahid wani nihayatul muqtasid ibnu rushd duk dan da yayi karatu ya san wane ne ibn rushd a gidan fiqh malikiya eh da ya tashi ya kawo anan kitabud dahaya da ya kawo magana abin da ke magana akan abin da ya shafa layya ku duba nan ku sai ya ce a nan wajen ikhtalafa ulama fil har hal hiya wajibatun am sunnatu malamai sun yi sabani akan matsalar layya wajiba ce ko sunna ce sai ya ce fa mazhab malik wa shafi ila annaha min as-sunnati min as-sunan al-mu'akkada wa rakasa malik lil hajj fi tarkiha bi min ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحج وغيره وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يأتي الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار كذا كذا يأتي شيء أو ذلك لن يواجب يأتي بأن يكذون أتكين لإن ينا بداما تدع ابن الرشيد يتاشي كاسيتي والسبب الثاني اختلافهم في مفهوم الحديث sababi na biyu da yasa malamai suka yi sabani wajen fahimtar wannan hadisin alwaridi fi ahkamid dahaya wanda yazo wajen hukuncin laya yace wa zalika annahu sabata anhu annahu alaihi salatu wa salam min hadisi ummi salma wannan hadisin na ummi salma ibnu rashid ya ce an soke shi to ayat da yace an soke sai ya faɗi malamin da yake an soke hadisi ka faɗi magana kai ka dingina ka ce an soke kaza ba tare da faɗa mana dalili inda ka karanta ba wannan rena mutane ne kuma in kana ganin cewa mutane ba su yi karatu ba da ka faɗi magana yanzu wani zai bi ta to ka tashi ka san abin da kake sai ya kawo wannan hadisin cewa idza dakhala al-ashru fa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudh min sha'ri shay'a yace fa qawluhu idza arada ahadukum fihi dalil ala anna anna at-tadhiyata laysat biwajibatin kenan da wannan hadisi malamai suka gina ulayya ba wajibi bace daga ran da ya rubuce hadisin yace an soke shi to dole kuma ya dawo ya yadda layya wajibi shi an fahimta ai amma ba za ka zo kawai ka ce an soke abu kawai kuma ka dake kai shi ba a yin haka sai gashi nan yace wa ikhtalafu hal yalzamu alladhi yuridu tadhiyata alla ya'khudha min sha'at min min al-ashr al-awwal min sha'ati wa adfarihi malamai sun karawa juna ilimi inji ibnu rushd shin yana lizumtar mutum kada a cikin goma nan na farko kada ya taba gashin sa ko kun masa sai ce wal hadisu bidalika sabitin yace hadisi ya riga ya tabbata akan wannan matsala tunda hadisi ya riga ya tabbata magana wa za a dauka maganar annabi Muhammad yanzu wannan ma mawhibul jalil ne da sharhi muktasar al-khalil wayannan duk sharhi ne nawa na muktasar to shi yasa sai ne summarizing din abu a nan wajen a cikin abin da ya faɗa yanzu wannan littafin tajul ikhlil da muktasar al-khalil billahi alaikum tajul ikhlil ya shahara a nan kasa ko bai shahara Daidai ɗalibin da ya karatu a zaure wanda ba shi da tajin ilimi saboda sharhi ne nawa to haka ya kawo ƙarƙashin wannan gaban ya ce wa tarku halƙin wa ƙalabin? da barin ainihin wato aske gashi da barin yanke kumbalin mudahhin ashir zulhijja sai ya ce albaji baji ya faɗa an malikin wani mazini an ruwayatul abhari wa bulan qassar sai ya ce yustahabbu mustahabbi ne da man arada an yudahiya ga wanda yake nufin yelan ya izara a hilal zulhijjati Allah ya kusa shi an min sha'ari a ina a cikin tabul ihlal sharhi nawa na muktasar amma mutumin nan ya ce ne babu da haka ana kawo fitina a wayannan hadisi ana kokulo su yadda ka san ba annabi bane ya faɗa wani mutum ne ya faɗa yake faɗa yake cewa yustahabbu mustahabbi ne liman ara daga wanda yake nufin an yi ya zai layya idan ra'a hilal zulhijjati in yaga wannan wata na zulhijja ya shigo Allah ya kussa shay'an min sha'arihi wa la yuqallima adfarahu kada yanke gashin sa kada yanke kumbarsa hatta ya zaki ya hasi yayi mai layya yace qala wa la yahrumu dhalika alayhi wa bihadha qala shafi amma ba haramu bane yanzu da cewa ya mustahabbi ne a wannan a gidan ilimi za a musanta mai amma ka ce an soke hadisin ba aiki da shi wannan magana ce da babu yadda za a ilimi ya aiki ya karbe ta yace wa qala ahmad wa ishaq ya haruma alayhi al-halq wa taqlim al-adfar Za ka su mazhabar ahmad bin hanbali wanda su mutanen madina suke kai su a gurinsa su haramun domin sun ɗauki haramcin akan haramcin ya zakai da su ba yadda za ka zakai da su sannan wannan littafin mawahibul jalil fi sharh muktasar da khalil na shamsuddin abu Abdullahi muhammad bin Abdulrahman. A tarablisi al-Maghribi wanda aka fi sanin da Abu Aini al-Maliki ga ainihin wato littafin nasa na, wannan ar-Ru'aini gashi nan ainihin wato al-Maliki wanda ya rasu hijira na da 954 shi ma haka ya kawo ya ce wa tarku halqin wa qalbin limudhihi ashir dhulhijja sai ya ce wa daliluna al-istihbabi dalilin mu mu akan cewa mustahabbi ne kada mutum ya aske gashinsa da kumbarsa sai ya ce hadisi ummu salama radiyallahu anha wannan hadisin na ummu salama da shi mutumin nan yace an soke to kai ku dauka cewa ko wannan hadisin ne kadai matsala a'a ba wannan hadisin kadai bane matsala in aka bar shi duk hadisin su ya bari su mutumin da yace wai wayannan hadisan ba za su wadatar da kai ba saboda haka shi qur'ani shi su furuko da ka ga hadisi ya ci karo da aya kai ka ɗauki aya ka buga ma hadisin hadi wai qur'ani guduma ne wannan ba ƙala fatan shi bane ya zo a cikin sharhi na muktasar kalin na karshe shi ma haka da ya kawo wa tarku halqin wa qalmin li mudaki ashar zulhijja yace ya'ani annahu idza dakala al-ashr hijja. idan waɗannan kwanakin guda goma suka shigo fa innahu yunzabu liman arada al-adhiyata mustahabbi ne ga wanda yake so ilayya shine me ce, Allah yu in Allah yuqallim adfarahu wa la ya'liq shay'an min sha'rihi wa la yaqsam min sa'id yasd shay'an tashbihan bil muhrim wa yastamirru ala dhalika hatta yudhiya sai ya kawo shi ma wannan sannan haka a cikin minahul jalil wannan sharhi na muktasab din nan haka ya kawo ya ce, yace nuliba tarkul halqi بشعر من جميع البطن وقصه أو إزالته بنورة كذلك ترك da للزبر duka haka malaman suke kawa a cikin sharhi na billahi alaikum wanda yake da'awar sanin fikihu ga matsala a cikin muktasar bai santa ba akwai matsala ko babu to saboda haka in ka rubu ka wayannan digirin da ya je guda uku ka ɗauka ko yi karatu to ba duk wanda ka gani da kakin soja bane soja akwai sojan gona akwai sojan gona kuma ba duk fari bane kidi akwai farin da zaka gani shi rogo ne kuma rogon ma jijiyar da bata ciwa wannan a yanzu cikin tarihin shi da suke bayarwa kwanan nan da aka yi episode na san wasu sun kalli bidiyon abinda maka muka faɗa bai karatu a gaban malam saboda iya karatun da ya daga shekarar da aka haife shi yanzu duniya zuwa shekara shida ne kafin ya fara firamare shi yasa duk wanda suke karatu a gaban malam ba wanda zai taba faɗa ma sanda suke ɗalibai a gaban malam yana daga cikin wanda suke karatu gaban malam babu to shi yasa ina kira zuwa ga 'yan boko wallahi karatun addini yana da bambanci da karatun boko domin ka san su yan boko babban abin da yake rudan su a cewa ne ya je guri kaza ya digirin sa ya ji ya yi din sa ya ji yi fiyatin sa wallahi tallahi akwai wanda zai je fiyati ya zama dakka a luga kuma na rantsi da Allah ba zai iya maka liƙiramin aya ɗaya a Qur'ani kuma luga ya karanta mu mun san wannan ku ba ku sani ba to da haka zaman mutum lafiya kawai ya zauna gaban malamin ya koyi ya koyi karatu kuma yanzu ni wannan littafin kasa, duk littafin fikihun malikiya yanzu wannan littafin sai in iya cewa a gaban malam wani na kuwa kuma malam wani yana da rai a ji a tambaye shi an fahimta ai to shi sai ya faɗi littattafan fikihun malikiya a gaban waye kuwa waye malamin nashi ni duk littafin da na karanta na rantsi da Allah zan iya faɗa maka malamin da na koya a gure shi kuma in ce yana nan a ji a tambaye shi na koyi kara a gurinsa ko ban koya ba ji a tambaye shi sau da haka malamin da na koyi wannan littafin mu muktasar yana nan kaga maganan wani inda yanzu ba ma karatun fikin malikiyan da ya faɗa ya ce littattafan fikihun malikiyan za mu iya ganewa ta yana ciki ko ba za na iya gane ko ba za a iya ba in baka karanta ba za ka gane ba yana faɗa ya ce an saba mazhab saboda fikin kaza kaza nake to wannan mutumin ya ƙara fito da wutar sa a fili cewa abin da yake da'awa na karatu na nan da Allah bai san karatu ga yanzu in magana da ake faɗa wani tana mai zafi da nace akwai yanzu ba gashi na nuna gurin ba shi kuma me yake cewa ai babu to shikenan ko ka gaggata ne ko ka ta ne sai ka ɗauki wanda ya fi masu kuma haka za mu ci gaba da izinin Allah wani kulli fir'auna ne daga musa sada duk sanda aka samu wani fir'auna ya wuce gona da iri to sai a samu kuma musa mai kato sanda sai a ajiye shi yasa da zaran aka fito aka taba karantawa annabi to muna nan mun yi fakari a gefe kana yi yau to ka jira sati ɗaya ko sati biyu sai mu fito kuma yanzu da na ce akwai a littafin duk wani wanda yake goya mai baya ya ɗauka ya je ya same shi ya ce alaga ta malam maganan nan da kace fa babu akwai ta fa a cikin muktasar gashi kuma shine babban littafin fiqhun malikiya bayan mudawwana ya faɗa gashi alaga ta malam ya za'i da ita sai a ji me zai faɗa saboda haka ko da ma littafin malikiya ba su faɗa ba tunda annabi ya faɗa mu muna kan abin da annabi ya faɗa shikenan kawai dan Allah bai aiko mana kowa ba shi ya aiko mana kuma ka bari nan da duk ka shiga kabari mala'ika ya tambaye ka yace maka man rabbuka ta biyu wanda zai tambaye ka zai ce man ka ne idan ya ce man ka, sai ka kira malam wani ka ce shine annabin da Allah ya tubo ma ka gani yadda za ku kare da mala'iku a kabari a waccan laccar da muka yi na faɗa abubuwa wajen guda 26 da annabi ya bambanta da rabuwar mutane baka da wani mutum da yake da kwalitin da zaka ajiye duk waɗannan malaman da zaka yi magana wane ne a cikin su wanda idan ya kwanta ya mafarki mafarkinsa gaskiya ne amma shi annabin da Allah ya turo mana zuciyarsa ba ta bacci idan nake yin bacci shi yasa ya sake yin alwala sai dai ya gana maka jididi ko dan alwala ba ta karewa inda ta hanyar bacci ya kwanta ya bacci sanda ya tashi yana tashi kuma ya tashi kafar sallah saboda yana da bambanci da kai yana da bambanci da malamin ka to wannan bambancin da yake da shi shi yasa magana shi take gaba da magana kowa to amma kuma yanzu an ce magana annabi nan ita take kawo fitina ita take kawo fitina ita take kawo fitina kawai ka zo ka ce an soke kaza ba tare a wannan ba za mu yi da shi ba to da haka yau mun yi karatun hadisi da aiki da shi shi kadai ne zama lafiya gawa mun yi na daya to a jira na biyu zai fito na uku zai fito har na ɗari ma sai ya fito in Allah ya shirye shi shikenan mu wanda muna fatan Allah shirye shi dan al'ummar musulmi ta hota ko dan adena a ahlus sunna ma gure amma kuma tunda shirye ba a hannun an hannun mu take ba a hannun Allah take annabi nuhu ma cewa mutanen sai wala yanfa'ukum nusi in aratu an ansaha lakum nasiha ta ba za ta muku amfani ba idan nayi nufin in muku nasiha in kana Allah yuridu an yubiyakum idan Allah shi kuma yana nufin sai kun bata shi yasa bahaushe ya ce idan da rabon a sha duka bar ba ta maganin kai wayannan hadisan na annabi da yake suka da bai soke su ba irin wayannan karatuttukan muna da bukatar shi bai da bukatar shi to saboda haka wannan shine maganar da zan faɗa kuma ni na faɗawa mutane na ce ni dai a mun uzuri da na fara harkar karatu da karantarwa baka isa ba baka da wani malami da sunan sunna da zaka ji an ce wai ya ce wani abu ne na ce wani abu dan ba shi yake da na abin da ya dame ni yadda zan koyi karatu in karantar da wa da shi amma bai yi wa malam muna shan wahala muna karantar da addini ka fita ka fita harkar awa kai kwana talatin ka bar iyalanka kana kokarin a gina sunnan nan wani yana gari shi ko a Kaduna ko ƙauyen Kaduna bai zuwa shi kuma ya dauko guduma ya baje sunnan kuma a kyale shi wallahi bai yi wa yanzu wanda suke bibiyar karatuttukan mata social network din nan kun ga shigan mutum a kwana biyu zuwa uku darasi nawa muke darasi kusan goma muke a wannan kwana biyu da yau kana can garin gobe kana can jibi kana can kai kokarin ka yadda za a gina sunnan nan wani yana zaune shi bai zuwa ko ina kawai ya dauko ya baje sunnar kenan kuma sai a gara mai idan don ba nan da ya ɗauko guduma yana so ya baje sunnar annabi ba na dawo garin nan daga sakkwato wallahi malam na samu da ka cewa mutum annabi ya ce sai ya injin dai ba sa cikin hadisan da aka zuba a gonar saboda izgi to ba da maka cewa mutum annabi ya ce da ka ce wannan matsalar annabi ya ce kaza sai ka ji mutum fa musulmi ya ce maka injin dai wayannan ba sa cikin hadisan da aka zuba gonar maganar annabi fa ba ta daga ciki sai ya zo ce ai malaman hadisi akwai yan bid'a to a cikin malaman fiqh ba yan bid'a ne wanda suke galibi da anan da suke karanta da mutane fiqh ba yan bid'a bane eh me littafin isiya ba yana da tariqa ba me akimawun ba yana da tariqa ba eh a cikin waɗannan littattafan galibi daga wannan mai muktasar ɗin sai mai risala amma duk malamin fikin da ka ɗauka sai kaga akwai ɗari da yake wayannan da muke karantawa a nan ƙasa to saboda haka bai yiwa muna ƙara jaddadawa mutane ni dai kan duk wanda yake ganin na saba mai wallahi kai hakuri na saba ma wallahi ni kuma an saba wa babban mai gida ne shi yasa ni kuma na yadda kan shi zan iya gina gaba so da ki wallahi dan wallahi tallahi abin nan da muke da gaske muke ba da wasa muke ba Bilal bin Abdullahi maganar annabi aka ja aka ce annabi ya ce kar a hana mata bayan Allah zuwa masallaci yaron ya minki ya ce la namna annahunna wallahi sai mun hana matan zuwa a yanzu zamani ya lalace irin abin da mata suke yanzu da annabi yana da laifi ba kanshi sai hana su zuwa me baban shi ya minki mai ruwaya cewa ya fasabbahu sabban sayya ya zaki yaron zaki mai tsanani saboda an shiga alfarma annabi ya ce kai in ce a ce annabi ya ce ka miƙe ka ce ba za a yi ba ya ce wallahi la'u kalli muka abadan ya ce yaron sai da Allah ba zai ƙara wayar magana ba abada kuma ɗa da uba ne aka yi aka yi a yi ya ce yaron sai da Allah bai ƙara mai magana sai sun tsaya gaban Allah da shi in har za a ce annabi ya ce ya miƙe ya ce ba za a yi ce wallahi ba zai ƙara mai magana wayannan ba su ne sahabbai ba to inda yanzu sahabbai na nan ake cewa hadisan annabin nan bola ba zara takobi za su ba a faɗa da su in wani ɗan da ya haifa an cewa magana annabi wannan kawai wanda maganar sama tana da tawili ya daina wa yaran magana har suka mutu ba sa magana ya kake tsammani inda yana dare aka faɗa wa magana annaba haka to annabin ne ba ma jin shi a zuciyar mu ta gaske shi yasa ka jin cewa dan an taba wani abu na ka kaji cewa yayi wa an ce magana annabi kaza kaza kaza shikenan ka da haka sai ka jawo mutum hadisi sai ya ce ai injin ne ba sa cikin hadisan bolan nan da an ba mutane sara an ba su tafi sai kowa ya kama da haka wannan shine abin da zamu faɗa a wannan karatu na farko da haka amma karatu na biyu da na uku har zuwa na ɗari ba dole bane ka san a ina za a yi karatun sai dai kawai ka ga karatun yana bulla da aka yanzu an yi na ɗaya a jira na biyu sai bulla da izinin Allah dan yayi abubuwa da dama a danan kasar da an gama azumin mai Ramadan zaka ga wallahi a watan Shawwal mutane na kokari wajen azumin mai saboda annabi ya ce wanda ya azumin watan Ramadan a atba'u sittan min shawwal zan zo in yi bayani kan wannan hadisi ya zo ya soke wannan hadisi dan Allah akwai wanda bana ba sun daina su kishi wannan ba kuma fatawar ya da wai saboda dalili ko da ya tabbata annabi ya faɗa tunda maliku bai aiki da hadisin ba to magana banza ce kuma haka ya faɗa ya ce wannan magana bai ma yiwa a ce annabi ya faɗi ta gwaranci waya za a ce annabi ya ce sun ma'atba abu sittan min shawali waya sun ma'atba abu sittatan min shawali ya kamata a ce shi ga ga abu lahab in larabci ne kakai su umarul kaisi ne kuma yan wuta ne wuta za su kuma yaushe ka karanta larabcin da za ka yi wa annabi gyara ka ce maganarsa sa ba daidai ba ne to saboda haka ni kan na faɗa na ce to a min haƙuri wallahi tun da yanzu an riga an shigo alfarman mai gida yadda ake kokarin a taka maganarsa to ni na yadda da kowa zan sa wallahi da kowa zan sa ko me zaka faɗa ko zaki zaka yi kwanaki haka aka ce lokacin da na rantsuwa da Allah na ce abin da nake zauna in karantar bai iya aka yi ta hayaniya aka ce na alfahari da karatu ni kuma na yadda in ban iya ba addini kariya sai na alfahari da karatun na yi amma su masu wannan maganar suna zaune ake sawa a karatu cikin shi ake sa mukti am mai ba da fatawa na duniya ko a ina aka yi naɗin ko suwa suka naɗa Allahu alam amma babu wanda ya ce yayi alfahari da ta karatu sai ni saboda ni an rena na saboda ni ba wajen ni karatu ba ka san haka mutane suke masu wannan maganar suna zaune ya ce wa mu'azu bin jabal sahabin annabi muhammad wanda annabi ya ce wa a'lamuhum bil halal wal haram wanda ya fi kowa sanin halal da haram cikin wannan al'umma shine ma'azu bin jabal amma ya ce masa ba faƙihi ba ne kuma mutane faɗar cewa ma'azu ba faƙihi ba ne yanzu shi a matsayin shi fa faƙihi ne ba shi yasa za ka ji bini-bini ya buɗe baki ya ce kuka ha ya fi ma'azu amma shi ya ce wa ma'azu ba faƙihi ba ne amma shi faƙihi ne tunda ya ji ya kasa sun usulun fiƙi wannan maganar shi a gurinsa ya daidai ne saboda shi ya je waje ya karatu ni kuma a gida na koyi karatu daidai ne saboda rashin mutunci wasu daga cikin ɗaliban shi don su ba maganan nan kariya wallahi sai da suka dira kan sai da na abubakar suka ce ai wannan magana da ya faɗa magana ce da yi ta akan ilimi ba ta son zuciya ba ce saboda ai a cikin sahabbai akwai wanda ba fuka ba bane abubakar siddiq ma ai bai daga cikin fuka ha'u sahaba shine na faɗa mana ce in abubakar siddiq bai gane addini ba ai ubanka ya gane kai ubanka baƙi ne amma abubakar siddiq ba ba bane duk sahabban annabi kakabdin sun ka tara su abubakar ya fi su kara abu sa'id na khudri ne yace wa kana Abubakarin a alamana amma saboda rashin mutunci ana iya kallon sai na bakar a ce masa ba faƙihi ba ne kuma duk mutane suna ganin wannan fa daidai ne ba matsala ba to saboda haka wannan shine karatu na farko kuma silisila zai ci gaba da biyo baya ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah amma dai magana da ya faɗa ya ce babu a littattafan fiƙihun malikiya muna faɗa masa shi bai karanta ba mu mun karanta mun ga gurin kuma ya je ya duba akwai saboda haka in zai faɗi magana kafin ya faɗi ke san me zai faɗa in yana ɗaukar mutane ba a karatu ne to an wuce wannan wajen an fahimta yi yawa mu ba littafin mu ƙwaya ɗaya ba ne kar ka ɗauka cewa littafin mu kullum ƙwaya ɗaya makale a hammata sai ka ce ba su ina shi yasa da kayi magana ƙwaya ɗaya yanzu in ta kama sai a fito da littafin kowace matsala dozin ɗaya wallahi a cewa da ya kaza shi yasa kun ga saboda lokaci na ga abin zai ja lokaci na fito da wayannan shurubu na muktasar ɗaya biyu uku hudu biyar sannan ga kuma wannan bid'a ce mustahil na fito da rabin dozo saboda kada abin yayi yawa Allah ta'ala ya shirye da mu Allah eh? ne ina sa ka cikin shi nan mu ta malik ya ce ran Allah eh abin da na fahimta shi malik ta ma da ka yi to ai babban matsalar malam malikiyan ma bai san ta ba domin ai yanzu abin da ke nuna cewa bai san malikiyar ba maganar da ya faɗa ya ce babu a malikiya kuma akwai ta a muktasar idan akwai magana a muktasar akwai ta a malikiya ko babu shi ne babban matsalar iddi'a'in da'awar malikiya ba tare da sanin malikiyar ba yanzu ya kai ya kai malam sanin malikiya ne amma a nan gurin mun karanta da ko a cikin raddul azan da malam ya zo karkashin walkaila walbigala walhamila bidal da tarka tarkabuha malam ya tabbatar da matsalar cin doki a ciki ko bai tabbatar ba aka tambayi malam mai dalili ya ce tun da hadisi annabi ya tabbata ya faɗa ko ya saba wa malikiya shi za haka malam ya faɗa haka malam ya faɗa to da'awar malikiyan kuma ai abin da muke faɗawa ɗaliban shi inda zai iya abin da ya kamata ya zauren maliki ya kamata ya buɗe ai a nan ƙasar muna ganin wasu ma mun saba da su a aƙida amma na nan tsira Allah in ka je ka san bala'i ne su a gidan fikihun maliki dan duk waɗannan littattafan na fikihu ana da ba sa duba suke fasara da wani ma zai samu dan fulo yake shingida kuma wallahi in ka ja bakin ba daidai bai gyara ko ba littafin annishi to da ya san maliki da kyau wallahi haka ya kamata a bude zaune mu ma sai mu je mu na mu koya eh a bai sani ba ai abin da yake nuna ba a sanin ba kenan wannan magana da yace ba. kuma akwai shi yake nuna ba a sani ba kaga mu je tunda da idan mun yi karatun a wani guri kuma wanda muka karanto malikiyan nan a wajen su wanda suka san malikiyan sun yadda sun san karatu in ka ja ba daidai ba mai nakali mu ci alaga malam nan ba haka ake fasara ba ba haka ake ba amma dan Allah tun da ya dawo littafi nawa ya karanta na malikiya a nan ƙasa nawa ni dai na san risala ta bi shekara goma sha wani abu ba a gama ba risala ana ta yi kikikir kuma kullum ana mutane ihun malikiya yanzu ba ga dakta aminu din ba na kano halari ya ɗauka ya project ɗin shi a kan shi ya kai girman wannan littafin ahalari ya yi project ɗin shi a kan shi ya kai girman wannan littafin yanzu dakta din za ka ce bai san fikihun malikiya ba saboda haka wannan da'awa ce kawai ake ta karatu kuma karatun akwai matsala saboda haka muna ba da shawara a dai kokari a dinga dubawa kafin a faɗi magana a tabbatar da kunna babu shi yasa mu muna da experience akan matsalar karatu na sha faɗa ma ƴan uwa na ce yanzu idan kana zaune akan kujerar nan kana karatu wallahi kakka taɓa yaudarar kanka ka ɗauka cewa yayin da kake kan kujera raguwar mutane na ƙasa ka ɗauka yanzu kai ne baharin da kowa daga gurin ka yake gabata a san da kake karatu ka dinga kaddara a cikin wanda suke saurare akwai wani ya ka ya zauna ne don yin aiki amma daga lokacin da ka ɗauka don kana kan kujera kowa yana ƙasa kai ne baharin kowa daga gurin ka ne kan fata wallahi ka samu matsala wallahi ka samu matsala saboda haka karatu yana da wani sirri ka iya ganin wani ya shigo ka karenar kayan da ya sa amma wallahi in matsala ta hada ko da shi gidan karatu sai ya wasan kura da kai ba nan muka ba da tarihin abul walid al ba ne daga cikin malaman malikiya wanda ibnu hazm al-andalusi az-zahiri kowa ya san nauyin shi a gidan karatu duk yadda aka tattauna da shi mutum sai ya kai shi kasa ibnu abul walid al-bashi da muka kawo magana yanzu a cikin littafin nan da ya bar garin su ya tafi ya shekaru yana karatu ya dawo saboda bala'in talauci da ya fama da shi wallahi fitilar da zai dinga siya ya kunna ya karatu da daddare ba gadi yake zuwa ya je da daddare gidan da yake gadi a bashi fitila da fitila yake amfani yana karatu da daddare yayo da kakken karatu ya dawo ibnu hazan bai sani ba tun daga ran da suka yi munazara suka yi jayayya ta karatu da ibnu hazm tun daga ranar an ce ibnu hazm bai ƙara tattaunawa da wani akan matsalar ka saboda haka karatu yake amma daga lokacin da na dauka yanzu ina kan kujera kowa kasa yake da ni ne sama da kowa akwai matsala shi yasa zaka ga in na zauna ina karatu kirjina a buɗe yake in wani ya daga hannu ya ce akwai gyara wallahi saurara sanaki kuma zan karɓi gyara Allah ta'ala ya shirye da mu to saboda haka wannan maganan fuqaha da ake damun mutanen da shi fuqaha fuqaha yana da kyau ma a yi kokari a koyi fiqihun ne a san fiqihun ne da kyau tukunna a an kuma mutum zai yi alfahari da fiqihun nan to ya kamata kowane littafi ya faɗi cewa ga inda ya koyi karatun da wajen wanda ya koya masa ainihin wato karatun da su Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin da haka wanda da yake ganin an saba masa ya haƙuri wanda da yake ganin maganganun ba su masa daɗi bai haƙuri mu ma maganganun da ake faɗawa annabi ba sa mana daɗi ne da washe sa muka ga dole ne mu fito mu magana da aka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa قلبي